Wannan tsarin yana tallafa wa yawancin mata ne da ke rayuwa a karkara kuma ya zuwa yanzu gidaje miliyan biyu ne suka riga suka amfana. Ana aiwatar da tsarin ne a ƙarƙashin ma'aikatar jin ƙai da bankin duniya. Jami'ar da ke jagorantar shirin Halima Shehu ta yi ƙarin haske. To shi wannan tsari ai tsari ne wanda aka haɗa da tare da banki na duniya. Tallafi suke bamu na kuɗi. Tsarin ya ɗauki mutane gajiyayyu kwarai da gaske. Kuma muna ba fiye da gidaje miliyan biyu a duka jihohi jihohi 36 da kuma FCT. Yanzu dai wannan din wanda muke a kai zuwa tsakiyar wannan shekara zai kare amma kuma bankin duniya ya kara fito da wani tsari saboda an gani an taka rawar gani yanzu wannan tsarin da suka fito da shi ma yanzu sun ce gidaje miliyan goma da digo biyu za a rika yi Daya cikin waɗanda suka ci moriyar shirin Hajara Alhassan mai awara ta tofa albarkacin bakinta. Da kafin mu fara samun tallafi suna yin awara rabin kwano ina soyawa ina zuba yara suna fita da ita. Da Allah ya kawo wannan tallafi na gwamnati yanzu ina yin kwano guda har kwano biyu. biyu ma ina yi kaga ma ranar juma'a ina nika kwanon shan ruwa uku zan soya a kai masallacin juma'a sannan kuma duk wasu matsaloli ina kawan mana da su to sai dai ga ƙwararre a fannin tattalin arziki Idris dan wanka yana mai ganin akwai abin dubawa a wannan shirin na farko dai in ma gwamnatin Buhari ta ba wa mutane wannan kuɗaɗe tallafi to ba lallai ne gwamnatin da za ta biyo bayan ta Buhari ta ɗore da hakan ba kuma duba da cewa gwamnatin tasa lokacin ta ya kusa karewa to gaskiyar magana ba lallai ne gwamnatin da za ta karba ko shugaban ƙasan da zai karɓa ya, ya hakan ba ni a gani na kuma amma ta tattalin arziki kuskure ne domin a kullum a kan ka ba mutum kifi gara ka koya masa yadda zai yi su da kansa amma ga kwararre a harkar ci gaban ƙasa Shu'aibu Idris Mikati yana ganin shiri ne da zai kawo wa ƙasa ci gaba ikirari da kuma tunane ko ko yunkuri da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi na cewa yana son nan da shekaru bakwai zuwa goma ya tallafa ma 'yan najeriya sama da miliyan 100 su fita daga karnin talauci ko matsanancin talauci wannan shine ya sa gwamnatin muhammadu buhari ta ɗauki ƙudurin niyyar raba ma 'yan najeriya kuɗi naira dubu biyar biyar da kuma wata dubu biyar biyar da ake bayarwa don ana ganin watakila wannan tsari zai iya kawo mafita a a samu hanyar rage talakawa a ƙasar Najeriya. A shekara 2018, jimlar jihohi 19 ne aka gudanar da tsarin, yayin da shekara 2019 ya ƙaru zuwa jihohi 24. A wannan shekara na 2022 ya zarce zuwa jihohi 36 da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.